الا من اتى الله بقلب سليم sai dai wanda ya zo wa Allah da kubutacciyar zuciya wadda babu shirka babu munafunci babu riya babu jiji da kai a cikinta to shi zai amfana da dukiyarsa wadda ya ciyar da ita don ɗaukaka kalmar Allah kuma zai amfana da 'ya'yansa waɗanda suke masa addu'a